الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين بحك الله تكن يكون سايو من رانر أشرين دبير قوة أكو وتربي الأول shekara ta 1435 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 26 ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin sharhu sunna na abi Muhammad Alhassan bin Ali albar Buhari, Allah ya ji kansa da rahama muna nan a shafi na ashirin inda za mu tashi a daidai wace gaba mala yake cewa wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari duniya duk wanda ya riya yana ganin ubangijinsa a nan duniya fa huwa kafirin billah ya kafirta da Allah me yasa malam ya ce ya kafirta da Allah saboda shi Allah cewa i la tudrikuhu al-absar wa huwa gannai na bayi a nan duniya ba sa iya riskar ubangiji su gan shi shi ubangiji shine ke ganin bayansa baki daya kuma annabi musa ma ya buƙaci ya ga ubangiji subhanahu ta'ala, a matsayinsa na manzo annabi Allah ya ce masa ba zai iya samun cimma haka ba lantara ne walakin anzur ila jabali, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ce ba zai baka gani amma ka kalli dutsen can idan ya tabbata inda ike idan na so ka ganni na nufo ka ganni to zai wuka ganni amma da ubangiji ina fa haka sai dutse ya zama na naƙaƙƙe shi ma nan musa ya faɗi su mamme kuma bayanai sun nunar da cewar babu wani mahaloki cikin bayin allah da allah ya bashi wannan dama ta ga ubangiji subhanahu wata'ala ko manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai abin da suke cewa magana mafi inganci bai ga ubangiji gaba da gaba balo-balo ba a duniyance amma za ka iya mafarkin ganin ubangiji su ma alaikun salam annabawa da manzanni haka tana iya faruwa da su tuna mafarkin su gaskiya ne to amma dai ganin sa a fili karar a duniya Allah bai yi wannan damar ga wani ba cikin bayansa wannan ya yasa mala yake cewa wanda ya riya yana ganin ubangiji a duniya to kafiri ne me yasa ya kafirta shi saboda ya karyata ayoyin alkur'ani an fahimta ko sudaka wannan na tabbatar da cewa ganin ubangiji gani na kuru-kuru ba a bacci ba ta sanan mafarki babu shi a tsarin kurwa addinin musulunci a duniyanci sabanin a lahiranci Allah yana cewa wujuhun ma izin nadira ila rabbi rabbiha nadira za a ga ubangiji a ranar alkiyama sannan mala ya ci gaba cewa wal fikratu fillahi tabaraka wa ta'ala abin nufi da wal fikratu tunani at-tafakkur yin tunani fillahi game da zatin Allah ko game da sunayen Allah ya suke ko sufofinsa yaya suke ko wani aiki nasa yaya yake yi to tunani kan wannan mala yake cewa game da shi Allah tabaraka wata'ala Allah mai maɗaukaki wanda albarkatunsa sun yawaita bid'atu kirkiraren abu ne a addini musulunci bai san wannan ba bawa ya zauna ya ce zai kwalkwalin ko kuma bibiyar yaya zatin Allah yake ko yaya yake aiwatar da wasu ayyuka nasa ko yaya sufa daga cikin sufofinsa take mm. to wannan kamar yadda imamu na malik wanda ya zo masa tambaya akan alistiwa mm. ya ce to dai istiwa'i in an faɗe shi a harshe sanannen abu ne amma ya na Allah yake ba wanda ya sai gama an jahilce shi tambaya kan haka ma ya ce kirkira ce a addini so da haka to shine nan mamala yake cewa wanda ɗauko wannan salo na itinani a kan zatin Allah ko sufofinsa ko sunayensa ko ayyukansa to ya kirkiro wani abu a addinin musulunci da musulunci bai da shi bai san da shi ba liƙaunar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa tafakkaru fil khalqi ku yi tunani a kan halittun Allah da isamar wala ta tafakkaru filla, amma kada ku rika tunani a game da zatin Allah to shi ne malam mai taliki sauka ƙasa yake cewa shi wannan hadisi a at-tabarani imam tabarani ya rawace shi Na hawa fil ausati kwatankwacin wannan hadisin ya rawaita cikin littafin sa al-awsat da lafazin da ke cewa tafakkaru fi ala illahi ku yi tunani a game da ni'imomin Allah haka lafazin ya zo wala ta tafakkaru fillah amma kada ku ce za ku yi yin tunani game da zatin Allah amma akwai ni'imominsa da yawan zar a ban ƙasa ga sunan birjik to shine wannan hadisi shi malam muhammad nasiruddin albani allah ya ji kansu da rahama a cikin silsila su hadisi na 788 ya tafi akan cewar a dunkule idan ka bibi hanyoyin hadisin to zai za ka fita da hukuncin cewar hadisi ne mai kyau ku yi tunani akan ni'imomin allah amma kada ku yi tunani kan zatinsa to wannan kuma hadisi da shi kansa wannan lafazin da malam ya kawo da lafazin da muka gani a ƙasa wanda mai ta'alik ya ambata duk idan ka koma suna koma ga faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani cikin suratu al'imran imran aya ta 191 da yake cewa alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati to kalmar wa na kuma suna tunani fi samawa, samawati game da halittun da ke sammai wal'ar da wanda suke ƙasa da Allah ya samar to wannan zai nuna ma ka san girman Allah da ikonsa da isassa da tafiya da amuransa game da bayi to wannan ake so kai ba ka tsaya ka wato ɓata tunaninka ka ce kana so ka gano ya zatin Allah yake koya. wata sifa daga cikin sufofinsa ba a ka kalli abubuwan da isamar na halittu da ni'imomi su sa kasancewar e eh, lalle ubangiji ya cancanci bauta shi kadai ne ba wanda ya cancanta a bauta sai shi wannan ake so kai shi da har wani mawaƙi ke cewa alafi kulle shay'in eh, nan da yake cewa wafi fi kulle shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu a kowane abu da ka sani Allah yana da wata alama da ya samar wacce take nuni akan cewar shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta ala kulli shay'in lahu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid to irin wannan zaka ga malamai magabata sun yi rubuce rubuce kamar yadda wanda suka taba jina ta faɗa ko bayan Allah da littafi akan tururuwa irin baiwar da Allah yi mata da irin wato ainihin abubuwa na hikimomi da jarumta da ya bata cewar za ta yi tafiyayya ta tafi nisan duniya ta je ta ɗauko gero a baki ko wata kwaya daga cikin ƙwayoyin abinci ta kawo rami ta aji tana da store take tare kayanta sannan kuma idan ta tare shi ta kwankwatsa ta kwankwatsawa da za ta yi amfani da shi da zara aka ce ruwan sama ya sauka sabuwar damuna ta zo to in ruwa ya shiga mata rami to za ga tana fito da su tana shanyawa a bakin rami za ga wato a ga nan farfari idan ya bushe bayan wani lokaci za kuma suna ɗauka suna mayarwa ciki suna suna mayarwa ciki ce to wannan Allah yana maka wannan don ka fahimci cewar wanda ya kimsa wa tururuwa ta je ta nemo abin da za ta ci tafiyayya ta kawo ta wato taskake ta ajiye shi ta barza na barzawa ta aje wanda za ta aje a kuma idan wani abu ya zo da zai lalata mata shi ta ɗauko ta shanya ta mayar da shi bayan ya bushe da zai mata amfani bai lalace ba wanda ya kimsa wannan irin wannan basirar da ilimin to ya kamata kasancewa lallai shi ya cancanta abauta ya isa da kowa da kuma da kuma cewar su a eh, ɗabi'ar societin su ba ƙarya kamar da wani bawan Allah ya taɓa gwada haka ya aji alewa inda ɗabi'ar duk irin waɗannan ƙwarurrukan suna son zaki ta zo ta hau kai ta sauka ta sauka ta koma ta tafi dan duk bangaren tururuwa ne sai shi zama ma mm-hmm. su ita tururuwa duk bangarorin su ne saboda haka ya hau saukai saukai kuma tafiya ya je sai gashi da yan uwa ayari a zo ga alewar tasa ina ganin sun kusa zuwa sai mai alewa ya dauki alewar sai rike a hannu aka zo gurin da ya aje alewar suka zagaya suka zagaya suka zagaya ba a ga alewa ba saura suka juya suka tafi shi da ya zo ya ba da labarin alewa ko wacce ta ba da labarin alewa tana tsaye ba ta tafi ba sai bayan sun juya sun tafi ya aje alewa ya sake hawa kan alewa ya sauka ya kuma hawa kai ya sauka ya kuma hawa kai ya sauka sai ya sake koma sai gashi da su zuga guda sun sake dawo da aka yi haka a karo na uku to ba su bar gurin ba sai da suka tsira shi wannan mai kai labarin alewa kenan karya yake musu cito duk wani yana nuna mana cewar ka tsaya ka kalli abubuwan da Allah ya samar a ban ƙasa na halittu da ni'imomi da basira da ilimi da ya bawa wasu wato kwarurruka da dabbobi don kai ilimi da ƙaru don ka san girman Allah da ikonsa da isassa to haka kuma yake magana cewar akwai wani mayaƙi da yake wato shine kwamandan rundunarsa an fara kaura yaƙi kankace mai wannan duk suka tarwatsa daga shi har bataliyar tasa sai da ya zo yana gindin wani dutse ya fake sai ya ga tururuwa a gefen dutsen ta kama za ta ta fara tafiya a kai sai ta faɗo sai ya kirga ɗaya ta kuma hawa ta faɗo biyu ba ta hau dutsen ba sai a karo na goma sha bakwai shi ne yake ce amma dai shi dai an yi babban banza babban <laughs> Ga shi kwamanda jagora amma ya gudu daga shi har wurarsa amma ga tururuwa tana tana faduwa tana tana faduwa hasi da ta da sun jajirce sun jure mai yiwuwa da sun nasara ko ba su nasara ba to da an jinjina musu abin da suka ta ya gudu to duk wannan na nuna yadda za ka fahimci wasu abubuwa da Allah ya sanya a cikin halittunsa kaga girmansa ka san ikonsa da isarsa hakan kada cikin wato irin su karnuka kare ne zai yi rauni amma sai ka gaje yana bula ƙasa a jiki bayan lokaci sai ya kame sai ya warke ciwo wa koya masa ɗabi'ar mage da aka sani da cin nama amma idan tana wata rashin lafiya da bakinsa yake kayo-kayo kaga suna bubbushewa sai ga tana neman ganye tana ci waye su gaya mata a wannan ganyen akwai magani ba abin da ta saba ci ba na yau da kullum su nama ubangijin da ita to waɗannan abubuwan duk ubangiji ya samar da su don mu fahimci girmansa da wato ainihin cancantar abauta masa to akwai abubuwa daban-daban irin waɗannan da ba za su kirku ba kada kallon rayuwar dabbobi za ka fahimci irin waɗannan abubuwa ka duba abin da ya shafi irin su ƙudan zuma suna da jagora da shugaba inda duk ita shi nan za a ci. to haka irin waɗannan abubuwan to duk wannan mala yake cewa abin da shi manzo ya gaya mana me yi tunani akan ni'imomin Allah da halittunsa don mu san girmansa da matsayinsa da cancantar abauta masa amma kada mu tsiri tunani akan zatinsa ko sufofinsa ko ayyukansa ko sunayensa sannan mala ya ci gaba da cewa fa innal fikrata fi rabbi haƙiƙa yin tunani game da zatin ubangiji ta shakka fil qalbi ina wato ainihin samar da kokonto a cikin zuciya ina dasa ko yana ƙyasta ko yana wato ainihin haifar da kokonto a cikin zuciya game da ubangiji da zarar shaidan ya fara riya ma ka ji cewar waye Allah an ce shi ya sama shi ya kasa shi ya kaza shi ya ruwa shi ya waye to shi waye shi haka za ka ji na jefa wasu a cikin zukata annabi ya ce da bawa ya ji irin wannan ya maza ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la kai maza kai kalmar shahada kuma ka nemi tsarin Allah daga shaidan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to sai Allah ya yi maka irin wannan ya tafiyar maka da shi amma da zarar bawa ya zama yana irin wannan to fa kuma sai ya koma cewa to kai kai ma fa wahal da kai aiki kai kuwa i ta moransa ya rayu kawai kafin ya mutu shi kenan ya mutu shi kenan ba na an gama da shi to sai mutum ya zama arni ya zama fega mara addini saboda haka mala yake cewa haƙiƙa yin tunani a game da zatin Allah to yana haifar da kokonto a cikin zuciya ina kyasta wa mutum wutar kokonto a cikin zuciya wa'alam kuma ka sani annal hawamma hakika dabbobi masu ban tsoro da kuma wato ainihin hadari irin su muji ana ce mata hamma min kulli أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة dukkan دبا da za ta cutar ko ta razana ka shi yake cewa hamma to duka irin waɗannan dabbobi wasu ba da abin da ya shafi bangaren su zakoki su damusa su kuraye su karnuka masu farauta wadda da sauran dabbobi da allah ya samar a ban ƙasa kullaha baki ɗayansu na zarri kamar abin da ya shafi kiyashi wadhubab da ƙuda wannan da tururuwa kulluha ma'amura kowanne daga cikin waɗannan da umarnin Allah suke aiki kowannen su ababen umarta Allah ne ya tsara musu ya hukunta musu ƙuda da ka aji abu ya jiyo ya kuma zo biyu da zara aka ce an yi girbi abinci ya sauka daga inda yake jikin zangarniya za ga turuwa tana ta kaiwa tana kawo lokacin ɗebo abinci ya yi duka da umarnin Allah suke wani shi yasa sanda wani wani annabi daga cikin annaba da turuwa ta cije shi yasa aka kone gidansu ubangiji ya masa wahayi saboda tururuwa ɗaya ta cije ka kasa aka ƙone gidan tururuwai alhali suna tsarkake sunan Allah suna tsarkake ubangijinsu ga ashe su ma da akwai abin da suke na bauta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi amma kuma Allah ce walakin la tafqahuna tasbiha ba kwa gane suna tasbihin ku ba ku sani ba amma shi da Yesu ya sani suna yi to duka komai suke da umarnin ubangiji suke yansa shi yasa aka umarci gara ta ci wato sandar annabi suleiman har wato annin aljanu su fancewar ba shi da rai da sai a basu ta wahalar a haka ba su gane a mutum ba ko? Hmm. to duk wani na nuna cewa da umarnin ubangiji duk waɗannan halittun suke abin da suke la ya alamu na shay'an illa bi idnillah ba za su iya sanin wani abu ba sai da izinin Allah ta baraka wa ta'ala wanda albarkatunsa sun yawaita kuma maɗaukaki a ɗaukaka saboda haka duk abin da suke yi su tururuwa su sha zumama su wato ainihin kiyashi da sauransu dabbobi bangaren abin da ya shafi awaki tumaki raƙuma waye da sauransu duka babu wani abu da za su yi face sai da izinin ubangiji sai allah sanar da su suke duba yadda ake ba da misalin raƙumi in kai masa abu shekara ashirin talatin baya in ya ganka zai gane kuma ya ɗau mataki ya rama haka suke yi saboda haka in aka yi man laifi za ka ga har masu shi ba sa zuwa kusa da shi sai kwana uku ina guri guda bai ci ba bai sha ba bai bar gurin ba ran sa ɓaci kaga sun zo suna ban haƙuri to ka haka suka ga ka ba sa zuwa kana zuwa ya sa kansa fab ido ke ka sai da ɗauka ba wa ya sa musu wannan to duk sai ka fahimci cewar eh lallai ubangiji ne ya so mu zauna da su da baka iya sarrafa sa kaci ba ko bare rago ko makamancinsu duka in aka sa shi tubure ba zai yanku a gurinka haka nan za gan shi nan gani nan bari to duk wannan dan ka san girman Allah da cancantar abauta masa da cewar shi ya isa da kowa da eh. suna kira mai aski zo ya zauna a musu a gaban su eh. saboda in aka samu canjin yanayi yana iya gujewa eh ya gaba kai da su ma ya san ka kuma ya gaba su haka duka kaga eh, kuma ya suna da wani abu na ikon Allah ya san magana kai mai shi ya san ba mai shi kana furta magana zai gane haka suke eh. to sannan mala ya ci gaba da cewa والإيمان بأن الله تبارك ba da gaskiya da cewar haƙiƙa Allah da albarkatunsa suka yawaita maɗaukaki kada alima ma kana ya san ta abin da ya wakana ya tabbata ya kasance ya faru min awwalid dahari tun daga farkon faruwar duniya wa ma lam yakun kuma ya san abin da bai riga ya faru ba mimma huwa ka'inun wanda nan gaba zai faru ahsahu Allah ya ƙididdige waɗannan abubuwa wa addahu ya ƙirge shi addan ƙirgewa ya ƙididdige ya ƙirge ƙirgewa Allah yake cewa kulla shay'in ahsaynahu kitaba komai da ka sani min kiyaye shi min ƙididdige shi a rubuce da bayanansa filla filla da ke wannan zaman da muke na karatun nan ban me shi ba ce Allah ya rubuta shi cikin lahul mahfuz cewar a yau za a yi zaman nan kuma da iya waɗanda suka zo da inda gurin da kowa zai zauna duka wannan an rubuce shi an kiyaye shi wannan zai sa kasancewa lallai ubangiji tsarinsa ba irin na bayi ba ka san girmansa da matsayinsa mala ya ci gaba cewa man qala innahu la ya'lamu ma kana wa ma huwa ka'inun wanda duk ice Allah bai san abin da aka yi ya wuce ba bai kuma san abin da za a yi nan gaba wanda bai zo ba fakat kafara billahi al'azim ya rantse da Allah mai girman da babu wani abu mai girma ya shi kowaye ya faɗa haka to ya kwana sun jori ya yi ridda in yana musulunci ya fita daga ciki in ko bai ciki to ya ƙara nutsawa cikin kafirci saboda haka malam ya yi wannan bayani don mu fahimci cewar ubangiji su subhanahu wata'ala babu abin da ya fita daga iliminsa an yi shi ko kusa nan gaba za a yi shi Allah ya san komai wa huwa bi kulli shay'in alim qad ahata bi kulli shay'in ilma to shine abin da malai yake gaya sannan sai malai yake cewa wala nikaha illa bi wali a tsarin musulunci aure bai tabbata zama ingantacce sai da majibincin al'amarin mace mai iya aurar da ita ubanta ko kakanta ko kuma ɗanta ko ɗan ɗanta ko ɗan uwanta wanda za su iya tsayawa kan al'amarinta wa shahida adlin da kuma shaidu biyu adalai shine mafi karancin shaidu a tsarin aure na musulunci wa sadaqin kuma sai da sadaki malam ya yi wannan bayani tare da cewar matsala ce ta kyau. batun aure da ɗauruwarsa matsala ce da ake karanta ta altafan fikihu ba altafan da suke bayani akan aƙida ba to amma ya kawo saboda mahimmancin al'amarin aure a cikin tsarin addinin musulunci ina iya taɓa aƙidar domin idan ka gudanar da shi ba tsarin da musulunci ya tsara ba to ka tafi akan wani ƙudiri daban da na musulunci ka tafi akan tsari daban da na Allah to wanda ke tafiya akan tsarin da ba na Allah ba ai bai ɗauko hanyar ƙudiri na kwarai ba to mala yake cewa babu aure a musulunci sai an samu tabbatar wali majibincin al'amarin mace zai aure da saboda manzo ya ce duk matar ta aurar da kanta ba da wali ba auren batacce ne batacce ne batacce ne har sau uku ya kuma ce ba mai aurar da kanta ga wani tana mace sai karuwa to wannan bayanai da malam isu ana kirga su cikin sharaɗan aure sharaɗan ingancin aure aure bai inganta a musulunci sai an samu waɗannan abu wali shaidu sadaki sukan cike da siga zantun da za a yi auren ya ɗauri da shi kuma malam ya wannan bayani don ya tabbatar da cewar musulunci ya zo da tsare dangantaka domin ta dalilin aure ne da aka yi aka san cewa namijin mijin wance ne wance matar wane ce to wannan zai sa a san cewar 'ya'yan da aka samu na wane da wance ba za a ɗauki 'ya'yan wani a kai gidan wani ba ko ɗauko na wani gidan a kawo gidan wani to musulunci ya zo da wannan tsarin na tsare dangantaka sau da aka kudarci a ranka ce sai an yi aure tsari na shari'a ake samun tsarkakakkiyar dangantaka a musulunci mala yake cewa ƙalla au kathura ɓangaren sadaki ya karanta ko ko ya yawaita a dai samar da shi ake bukata ɓangaren a samar da shi da yawa ga wanda yake da iko allah yake cewa wa in arattum mustabdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara kuka baiwa wanda kuka so daga cikinsu wato taska banki ka ɗauko dunkulallen kuɗi ka ba ta wannan ruwanka to ta ɓangaren kuma magana je ko dai a bada sadakin kawai Allah yake cewa wa atun nisa a sadaqatihinna an bar shi kawai a buɗe mai kaɗan ya bayar mai da ya bayar wanda kuma hadisi da manzo yake cewa mafi alkhairin sadaki wanda ya fi sauki to yasa bala ya ce ya karanta ko ya yawaita a dai samar wannan lalle ne a cikin aure wa man lam yakul lahu waliyun wanda bai da majibincin aurar da shi cikin mata macen da ba ta da uba ba ɗa ba ɗan uwa ita Allah ta rage a cikin danginta ana samun irin wannan kamar yadda wani bayan Allah da muka yi madina da shi cikin larabawa cikin 'ya'yan madina ikan gaya mana cewa yanzu shi kaɗai rage a danginsa bai da wani ɗan uwa da wasu sai dai shi Allah ya yi shi ya girma ya samu zuriya kuma daga nan ta faɗi amma haɗari aka yi da iyayensa an yi irin tafiyar nan ta dangi gaba ɗaya mota ta halaka su sai shi kaɗai aka ɗauko a ciki to irin wannan tana faruwa to sai ka tara wata macance ita ta rage ko irin halin da muke samu kanmu a ciki yanzu watsewar al'amura da rashin bin shari'a a auri a haifi mace ta hanyar zina yar aje a jefar musulunci ya sa wani ya tausaya dauke ta irayat ci gaba da renanta ka ganta ta yi za ka ci ina danginta ya san su an fahimta to wanda ya samu mace ta samu kanta irin wannan salo fa sultanu waliyu man la waliyala jagoran al'ummar musulmi sarki shine waliyin wacce ba ta da wali shine majibincin al'amarin wanda bai da wali in ma namijin ne aka zana cewa to waye za su tsaya masa in matsala ta faru gurin wa za a sarki ya ce ku zo nan gurina ni ne majibincin al'amuransa in ba shi ba a samu alkali wakilin sarki madadin shugaba na gaba daya ya zama shi zai wani maganar auren su ta taso ta matsalar ta taso a zuwa samu alkali wani to don kasancewar musulunci bai da ta ci barkatai ba ka zama kawai komai ka kake gaban kanka a akwai shugabanci da jagoranci akwai na gaba akwai manya akwai jagorori to wannan na daga cikin kudiri na addinin musulunci kasancewar ba za ka yi abu kawai yadda ka ga dama a sai da yadda musulunci ya tsara wa idza tallaqa ar-rajulu imra'ata mala yace idan mutum ya saki matarsa Talatan, saki uku faqad harumat alaihi ta haramta da aure gare shi haramcin ba zai sake auratta ba har sai idan ta auri wani ya santa a mace sun in ya so shi zai iya komawa shi na farkon ya sake neman aurenta ta daura masa aure wala ta hillu lahu hatta tanki zaujan ghairahu ba za ta halatta gare shi ba da isa ke ta saki uku har sai ta auri wani mijin ba shi ba ya santa a matarsa ta san shi a mijinta an samu saduwa ta aure ta mai inganci to idan suka rabu shi zai iya komawa na farkon ya kuma neman aurenta saboda faɗin Allah fa in ha fala hillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra an da sabon aure da igiyoyi guda uku sakamakon dama ya karar da na farko igiyoyin to wannan matsalar ita ma malam ya shigo da ita saboda wa son zuciya yakan hana abu tsarin da Allah ya shimfiɗa a rayuwar aure kamar yanzu har da muka samu kan ciki an samu jahilai da ƙiƙai da suka naɗa kansu a matsayin malamai na addini mutum zai saki matar saki uku su ce a kawo rago aka yanka sai a koma ko ka siyo kwanan goro da na dabino a yi sadaka kosai za a iya komawa haka kawai kundin ka kuma shi wanda yake so a maimar da matarsa ita wanda take so a maimar da mijinta idansu ya rufe ba ma sa buƙatar ka gaya masu saɓanin wannan in ka zo da shi ya ce wani ɓangaren masu tsanantawa ne kamar da ake ban labarin wani mutum a kawo nan ta cikin kano cikin unguwar hotoro an mai da aurensa ya fi sau goma sha har ma waɗanda ake zuwa su mai da auren an daina zuwa kawai sun ga kawai za su koma za su koma da kansu sun naɗa kansu kawai sun ma biye biyan ma malaman duk ya ishe su da ma su ji ana ta wasu tambayoyi da ko ana tunanin sai an yi kaza sai an yi kaza kawai za su koma za su koma ba su koma ba su koma to saboda irin waɗannan abubuwan da suke faruwa mutum ya zama yana rayuwa ba irin rayuwar addinin musulunci ba shi sa na ya sassako irin waɗannan cikin bayaninsa da cewar sunna abinda manzo ya tafiya ba al'umma a kai duk mutumin da ya saki matarsa saki uku bisa koyar alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to bata halatta da aure gare shi ba sai ta auri wani mijin ya santa a matarsa in sun rabu daga can ya iya sake aure to dangane da wannan akwai saɓani na malamai ta bangaren in saki uku nan ya faru a lokaci guda a kalma ɗaya na sake ki saki uku ba sakin ta yi ɗaya ba ta je ta idda ko kuma kan ta gama idawa da ita ya kuma sakin ta kan gama mai da ita ba haka aka yi ɗaya bayan ɗaya ba ba kuma biyu ya fara yabi da kuma na uku ba a lokaci guda yanzu abin ya faru yanzu ne zai fara sakin ce na yi sake ki saki uku gaba daya to a lafazi ya yi bid'a dan shi Allah cewa at-talaqu marratan saki dama da aka maka karo bayan karo ne karo biyu ne can gaba sai ce to in yi kuma sakin ta bayan karo biyun nan fa in tallaka fala tahillu lahu in yi sake ta bayan karo biyun ne karo na uku to ba za ta halatta gare shi ba su ta auri wani to sai ka ce to ni gaba ɗaya zan yi kara ka ce na sake ki saki uku ba wani raba rabe to ne malamai suka ce anan a lafazin da kai kayi bid'a ka bi tsari da ba haka Allah ya ce abu ba to shin idan kai haka ta saki saki uku ko ku saki ɗaya shari'a za ta ɗauka wanda ta sani ta zuba maka da biyan ka kayi a banza an fahimta to asalin farko lokacin manzo rayuwar abubakar su da wani bangare na wato abin jagorancin sai na umar akan ɗauki ɗaya ne da shari'a ta sani in saki dubu kai ɗaya za a ɗauka a watsan maka da eh. a ɗauki saboda haka to amma sai sai na umar ya fahimci cewar al'ummar musulmi sun mai da addinin musulunci abin wasa mutum ba zai yadda shari'a ta ce haka ce to in ba daukan matakai aka yi ba ba za su bi tsarin da Allah ya ce shine ce to bisa yarjewa da amincewar sahabbai to duk wanda ya saki matarsa daga yanzu saki uku lokaci guda ta saku uku mm, mm. in yana so ci gaba da zama da matarsa ya bi yadda shari'a ta ce i ɗaya. in huce ta huce su koma amma in aka bar mutane a haka to zai zama ma maganar wai saki ɗaya ta zama tarihi ta zama abin labari da ana yin saki ɗaya amma kuma magana ce ta kawai an fusata ka ce uku ka ba ɗaya ka ƙarar da su to hakan kuma sai ya zama dalilin gyara to wannan yasa sai malamai irin su malikiya da makamantansu kusan da damar sun tafi akan cewar wannan hukuncin a haka za a ci gaba da tafiya tunda ba an yi bane dan a kawo tasgaro ga addini dan a tsare doka Allah ne duk wanda ya ce saki ukun tasa ko to amma suke cewa a ɗaya za a ɗauka wasu kuma suke cewa abin ina koma zuwa ga jagoran al'ummar musulmi ya ga waye ya saki ya iki dama dan barambara ma ne ko mai taka tsantsan ne bacin rai ne tsanani har fahimta sai ya ga abin da ya fi kamata ya dauka ya hukunta mala ya ce wala ya hillo da mumri'in musulmi zubar da jinin mutum musulmi bai halatta ba wanda musulmin wanda ya shahadu allah ilaha illallah ina mai shaidawa babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa yashhadu anna muhammadar rasulullah kuma yana mai shaidawa hakika annabi muhammad manzon Allah ne abduhu wa rasuluhu bawa ne ga Allah kuma manzo gare shi illa bi ihda thalathin sai a ta dalilin faruwar ɗayan abubuwa uku sannan ya halatta a kashe musulmi zanin ba da ihsan mazinacin da izina bayan da ya zama muhsin ya taɓa yin aure ya taɓa sanin me aure to wannan hukuncinsa kisa a jefe shi har ya mutu aw murtaddun ba'da iman ko wanda iridda ifice daga addinin musulunci ba da ya sami imani da ya yi imani daga baya watsar ifasa aw qatala nafsan mu'minatan bighairi haqq ko mutumin da ya kashe wani rai na mumini ba tare da ya cancanci kisa ba fa yi bihi wannan sai a kashe shi ta dalilin kashe wannan ran da ya kashe wa ma siwa zalika sauran abubuwan da ba wannan ba malam sai ce fadabul muslimi alal muslimi haramun zubar da jinan musulmi ga musulmi haramun ne abadan har abada hatta ta kuma sa'a daga nan har Allah ta shi alkiyama to da wannan bayanin da malam i bayani ne na cewar addinin musulunci ya zo da tsare rayuka kamar yadda ya zo da tsare dangantaka ya zo da tsare dukiya ya zo da tsare mutunci ya zo da tsare hankali wannan dukkan musulunci ya zo da su su ne wato anin abubuwan da musulunci yake kokarin ganin ya wato sun tabbata an tsare su sannan bayanin da ya cewar bai halatta a kashe musulmi muddin ya yi imani dogaransa hadisin da manzo yake cewa umurtu an uqatilan nas hatta yashhadu ko hatta yaqulu la ilaha illallah an umarci ni da in yaki mutane kafirai har sai sun shaida babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kuma ni manzon sa ne in suka samar da wannan to sun tsare jininsu daga ni ba ni ba zubar da jininsu ba ni ba kisansu ba ni ba yaƙasu da kuma hadisin da manzo yake cewa dukkan musulmi ga dan uwansa musulmi haramun ne zub da jininsa da dukiyarsa da kuma taɓa mutuncinsa wanda nesa da wannan koyarwa da sanin waɗannan dalilai isa yanzu muke taɓaran mu da sunan siyasa ko a ce ya mm-hmm. ai yarfan siyasa ne ka ce mutum matarsa da ya aura bai aure ta ba sai da suka yi zina tukuna ɗan da ya haifa na kafin ɗaura aure ne babarsa ta zo tana kuka cewa ɗanta tsakaninta da shi sai allah ya isa ka shigo har gida rediyo ka faɗa ka yada kuma a zo sai an je an kamo ka an kure ka an kai ka kotu kuma ka zo kana cewa wallahi kuskure aka samu yarfan siyasa ne ai adawa ce ta kai ka ce yarfan siyasa wani nasi ne daga alkur'ani ko hadisi da yake halatta kai abin da ka gada to musulmi na kwada ba zai wannan ba da duk suna gawar cewa tsarin addinin mu ba komai za ka yi ba da ranka ya riya ma ko kuma ka gada mai sai abinda shari'a ta ce tun daga anan za mu tsaya abinda da muka dace Allah ya ba mu ladan sun da aka kuskure Allah ya yafe mu na wannan da hmm. kuma yanzu shi yawanci kuma mutum an kama shi da yawan ma mun kai shi ta fara yanke masa hukuncin da ya kamata a ce yi ba a sha mace kwanan nan da ci wata yin zuwa kina ka masa wani tas da yake yake sai yana haka shi mutum ne a wurin matarsa haihuwa su daya su suka irin baran-baran din nan irin taimuni haka ita kuma yar gombe ce sai ta ɗauki yarin sai ta tafi tafi ganin cewa sun rabu baran-baran ba daɗi mm. bai taɓa zuwa ba matar har ta rasu yarinya ta girma sosai har ta kai da dai irin ko gori take samu haka dangin iyayenta maza ba su taɓa zuwa ba sai ta ce dangin iyayenta maza sai ta zo da ta zo kuma sai ta faɗa hannu irin matan nan na banza haka haka shi kuma tun da ya auren nan tun da suka rabu da mamayen yarinyar bai kara yin aure kawai sai suka kai masa wannan yariyar yake ta amfani da ita a matsayin ta na esa bai sani ba ya tashi barikin su kawai waya zai mata ta ana cika sai hizba suka kama su da aka kama su an kulle sa da ita yarinyar ita an kulle ta haka sai suke haka lokaci-lokaci za su fito da ita sai mata tambayi haka take faɗa ita mamata ta rasu kuma ga dalilin zuwa ta bayan aka tambaye ta to a cikin can inda kike can abin nan din akwai wanda za a kira a waya a gaya masa halin da ke ciki ta ba da lambar kakar ta ke hakan ma kakar waya cewa kuna da ya kaza kaza suka ce eh dama neman ta suke ba san ina ta tafi saboda ba ta gaya masu ta tuwo nan din ba a washe gari sai matar ta zo tana zuwa ta zo ofis din hizba ta zo ake gaya mata ta ga ta ke mata fada me kika rasa baki rasa ciwo baki rasa tara ba da irin wannan nasihun ta gama mata eh. mutumin shi wanda yake amfani da ita na zuwa sai ga wannan matar sai ki ce a. Ah, hajiya me ya kawo kina. da yake ya san ta ta san shi tunda tunda ta bashi ya yawa kawai sai take cewa gashi gashi sai sha jinin jikinsa sai Hisba suka yi masa bayan cewa to ga abin da yake faruwa sun kama ta da wannan bawan Allah ko matar sai ta rika daga hannu tana Allah mun tuba Allah mun tuba zuwa dai suka yi mata magana me yake faruwa hajjiya su ce ai wannan shine babanta shi ma nan ba magana kawai sai fara eh eh eh kawai sai faɗi innan rai haka ya irin su ma din jini a ɗauke shi aka ɗauke sa aka ajiye shi a gefe can dai wannan lokaci ya tashi aka ce tashi ma a mai da shi wanda ke ce wallahi ba zai iya tashi ba ce shi mutuwarsa a wannan wurin ita ce tafiye masa alheri a takaice dai har yanzu fayil ɗin yana nan ba a kai shi kotu ba sakamakon ita yarinyar ma an ba ta an ba kakar ta ta tafi da ita sakamakon kawai su kansu a wurin sai suka rasa ni ma za su yi saboda irin yadda yana dama sai nake tunanin cewa kaga wannan da a ce ana bin tsari irin wanda yake na hukuncin da Allah ya ce ai ga wanda ya zina watakila zai aminta da wannan abun a wannan lokaci eh, ya ga cewa shi ne sauƙi gare shi mafita a tare da shi sakamakon babu yana nan dai ban san ƙarshe ba ko a ɗaure shi aka ci gaba da yi amma dai ba a kai koke. wannan bai wuce wata biyu ba da faɗa ta Allah mana magana dai duk wannan yana nuna mana duk sanda baka ba Allah ba to zaka bi shedan duk san da baka tsara dokar Allah ba za ka fada cikin tsaka mai wuya yanzu ka kansa shi wannan zama din a cikin wannan damuwar da ita ma yar da ita kakar da su waɗanda suka ji abin da mu da muka ji labarin yanzu kaɗai ma ishe mu ƙazantar abin da muninsa to kuma babu magani fa sai fa tsayawa akan dokokin Allah yau da a ce ba ya yarda cewa dan sun saba da matarsa ba dalili ba ne na haƙoƙin yasa da ke kansa ya sauka da kansa to da ba a kai ga haka ba zai nemi duk inda take je ya sauke haƙƙi tura da wani abu na a kan yasa ce shi ke da alhakin abu. kuma sannan da a ce su ma can an tsayo kan tsari na addini cewa eto eh yarinyar nan fa tana da mahaifi tana da dangi daga lokaci zuwa lokaci a rika kai ta danginta wannan abu da ya faru na ba daɗi na saɓani wani abu ne daban bare har uwan ma ta mutu ka gane to duk da muna bin wannan tsarin duk da ba a kai ga haka in ya san yarsa a ko ina ya ganta ba zai manta ta ba amma saboda nesa da da tsawon lokaci ya sa ba ba zai iya tantance yarsa ce wannan ko ba yassa ba ce a lokacin da ta girma ai da ba a kai ga haka ba to watsi da bin tsarin Allah shi ke jefa bawa cikin hatsari cikin yanayi mawuyaci kuma har ya sa wani ma a ciki Allah ya tsare subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu